mata masu zuwa wajen bokaye daga mata masihirta annafasat wayanda suke tofa wato yin tofi fil a cikin kulle-kulle mata sun shahara a wajen gargajiya sun shahara a wajen zuwa boka ku kalli ya zo a hadisi ingantacce hadisin yana nan a sahihul bukhari ba saboda mace aka saukar da ayar ba an samu wani ba yahude da ake cewa labid ibn al-asam yahudawa su rasa yadda za su yi da annabi wannan ba yahude masihirci ne ya iya sihiri sai suka haɗa kai da wani yaro ba yahude da yake shiga gidan annabi idan annabi ya yi kum gashin kansa ya zuba to ya tsino musu gashin sannan kum da annabi ke taja kai da shi ya ɗan kakkaryo musu kayin kum sai aka haɗa aka kawo musu labi sai ya samu dabino wata huda ta dabino dabinon namiji wanda ake kilili da shi wacce ta bushe sai ya haɗa sai ya wani siddabaru da wasu kulle-kulle sai ya je cikin wata rijiya sai ya saka ya binne aka danne da dutse a ƙarƙashin rijiya nan take manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamu da ciwo domin sihiri yana yin tasiri amma da izinin Allah madaukakin sarki annabi har sai da ya kai ga bai yi abu ba sai ya ga kaman yayi malamai sun ce ta fuskar wahayi ne kawai wannan sihirin bai yi wa annabi tasiri ba duk ayar da aka kawo annabi daidai yake isar da ita amma wajen harkoki na rayuwa annabi an fara kawo masa confusion saboda wannan sihiri aisha radiyallahu anha ta ce ran nan sai annabi yake ce da ni ya ke aisha Allah ya ban fatawa akan abin da ke damuna ta ce me ya faru ya ce ina kwance sai ga wasu mala'iku guda biyu hadisin yana cikin sahihul bukhari ɗaya tsaya wajen kaina ɗaya tsaya wajen kafafu sai ɗaya ya tambayi ɗaya yake cewa ma sha'anu hazar rajul menene damuwar wannan mutumi sai ɗaya mala'ikan shine mai bada ansa sai ya ce fa huma ɗab'u an masa sihiri ne sai mai tambayan ya ce waye masa sihirin sai wannan mai bada ansa sai ya bada ansa ya ce labid ibn asam sai ya ce da me ya masa sihirin sai ya ce gashin kansa ya samu ya hada da kum dinsa ya hada da wato fuda ta ainihin dabino namiji sai ya ce ina ya binne sai ya faɗi wata rijiya ya ce a cikin rijiyar ne ya je ya binne yana faɗin wannan magana sai annabi ya farka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sayyidina Ali radiyallahu anhu da ainihin wato Zubair ibn Amma wato Awwam da Ammar ibn Yasir suka je suka kwalfe ruwan wannan riziya ruwan yayi jajawur kamar an sa masa lalli saboda bala'in sihirin da ke ciki suka samu dutse suka daga dutsen suka ɗebo wa'annan tarkace daga ranar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya warke amma ayar ta zo sai ta ce wa min sharrin nafasati saboda al'adar mata ta zuwa gidajen boka mata da dama daga cikin ku kun zama mushrikai ba a sani ba yau in kana da mata kace ka karo wata to shi kenan ka shiga rikici kuma sai a zo a samu uwar gida a ce kin san halin amaren nan na zamani kina kan yayanki za ta zo ta tada ki ki tashi tsaye menene ta tashi tsaye ne ta shiga bokaye ya sai ta fada cikin bokaye yar akuya ta sayar ta kaiwa boka kudin sauran kuma sai da sake tattarawa a kwashi kujeru da kabot a sayo sabuwar buta ba ta saya ma sabuwar buta don Allah ba ba ta yi sabon labule dan Allah ba ba ta yi wa ɗaki ma dan Allah ba sai yanzu ta ji za a yi amarya sai a kwashi kabar kabar da kujeru a je a samu kafinta da Allah kai sauri ka gama matsiyaciyar saura sati biyu ta zo ke ce matsiyaciya ke ce matsiyaciya to kuma shikenan ta fada wajen boka ke ma anwar amarya sai a same ki a ce to baki san me yake faruwa ba wace ce kishiyarta ta mai da ita kurma wace ce kishiyarta ta makantar da ita in baki tashi tsaye ba yarki ba za ta zauna ba ita ma amarya uwarta ta shiga boka amarya ta shiga boka uwar gida boka uwar uwar gida boka kai kana nan kana neman masara karkashin fulanka akwai laya karkashin katifarka akwai laya inda kake alwala an binne laya cikin gashin kanta akwai laya inda kake wanka an binne laya an kawo ma zobo baka san me aka barbada a ciki ba an kunna turaren wuta wannan hayaki hayakin to akwai abun da boka ya bayar shi ma aka saka akwai wasu ikritun minal jinni suna yawa ciki kai kana can kana neman abinci watakila ma ladan ne kai a masallacin izala kana rabbana wa lakal hamdu kai baka san bala'in da ke cikin gidanka ba ku saurara ku ji mun je zariya mun yi wa'azi malam adamu aliyu shaida ne dr abdullahi pakistan yana nan ma malam nasiru yana nan wata mata ce allahu akbar matar tana da kishiya kishiyar 'ya'yanta hudu duka maza ne kuma ita ce amarya ita kuma uwar gida 'ya'yanta hudu duka mata ne hmm. kawai sai ta ji ita ba za ta iya daurewa ba ai amarya ta kwace gida ya za a yi kawai sai ta shiga bokaye har ta je ta samu wani katon boka <laughs> ya wannan ya wuce dan iska ma ya kai dan wuta <laughs> kai ku saurara ku ji ta ce aiki take so a mata me zai faru ta karanta matsalar ta da damuwarta boka ya ce wannan bakin aiki ne akwai zunubi ta ce ba matsala za ta ɗauka boka ya ce za a kashe kuɗi ta ce ita yar kasuwa ce tana da kuɗi me kike so a yi ta ce ina so wannan mata da 'ya'yanta duka su shiga duniya kar kuma kowa ya tambayi labarinsu su halaka a duniya sai boka bayan ya mata bil ta biya sai ya kawo laya ya bata da ya bata wannan layar sai ya ce ki samu gawa ta mace sabuwar gawa ki buɗe bakin gawar ki sa layar a ciki a binne gawar da layar a ciki to wannan mata za ta shiga duniya kuma yadda gawar ta shiga kabari da layar ba wanda zai tambayi labarinta ta ce ta karɓo laya ta zo tana tunanin ina za ta samu sabuwar gawa matar gidanta daga inda muke yin wa'azi su fika na kaiwa gidanta tana nan dare bata mutu sai wani abu ya faru sai yar uwarta ta mutu kawai sai ta je da daddare ne kuma mutuwar sai ta roƙo ta ce a bata dama ta kwana da yar uwarta ta a ɗaki ɗaya aka ce ki kwana daki ɗaki da gawa ta ce ‘yar uwata ce mata kallon ban kwana mata addu'a sai aka ɗauka da gaske da sai aka ce to ta kwanta da gawa sai da dare yayi sai na tashi gawar an mata wanka fa an sa mata likafani ƙarshe ta kwance likafanin ta fiddo kan gawar ta kama bakin gawar da tsiya-tsiya ta buɗa ta ɗauki laya ta tura a ciki sai layar ta yi tsalle ta faɗo ƙasa ta sake ɗaukar layar ta mayar layar ta sake faɗowa ƙasa a na uku da ta tura layar a cikin baki sai ta kama bakin ta matse da ƙarfin tsiya ta riƙe gamsai da gawar ta sandare haka sannan sai ta sake ta mai da likafani ta ɗaure ta koma ta kwanta da safe aka ɗauki gawa aka je aka binne to me ya kawo wannan labarin ita matar ta je aikin hajji ne da ta je aikin hajji har an gama aikin hajji an kusa dawowa sai take taɗi da mata ta ce an ce a nan maka akwai ɗakin kaba ni tun da na zo ban ga ɗakin kaba ba aka ce a ɗakin kaban da muke zuwa muna kewayawa kullum ta ce ni dai na ga muna kewayawa amma ba na ganin me ake kewayawa mata suka ce tashi mu tafi suka shiga kaba suka ce to ga kaba ta ce wallahi ba na ganin ta suka ce zo suka zagaya da ita ta baya inda ba cunkoso suka kai ta jikin ɗakin kaba suka ɗauki hannunta suka ɗora jikin ɗakin ta ce wallahi ina jin na taɓa wani abu amma ban gani shi suka ce to kin shiga bala'i zo mu koma ai ba ma karami ba ai bala'i to da ta dawo ta shiga damuwa sai ta je ta nemi wani malami sai aka hada ta da malamin sunna sai take gaya masa abin da ya faru ta je ka'aba ta gagara ganin ɗakin ka'aba sai ya ce to watakila akwai laifin da kika yi wa Allah ne har Allah ya fushi da ki ya makantar da ke hana ki ganin ɗakinsa ta ce to laifuffuka akwai da yawa ya ce za ki iya faɗa min wani ta ce sai dai faɗa ma ƙarami a ciki to faɗa mun ƙarami shi ne ta bashi wannan labari ta ce wallahi malam tun daga wannan ranar nan take wannan mata ta tattara 'ya'yanta nan guda hudu ta shiga duniya ta mutu bata mutu ba ban sani ba ta ce wallahi kuma uwarta ma da ta haife ta yau wajen shekara biyar ba wanda ya taba tambaye irina take mijin mu har yau bai taɓa iya buɗe baki ya tambayi ina take ba mata me zaki samu a ɗaki kin zama arniya kin zama kafira kin zama mushirka kin zama ƴan wuta me kike so ki samu in kin zauna sai me da kika ce kina so ki samu kan in kin samu kan dafawa zaki ko me zaki da kai mata ku ji tsoron Allah madaukin sarki yau ku ne manya manyan kwastomomin bokaye in an ce sabon boka ya zo su ku za ku fara samu rabano na bokaye daga aljihunku yake zuwa kin saci kuɗin cefane kin yi cuta kin yi adashe kuma kin tattara kin kai wa boka kin sake zama yar wuta me kika samu ah. boka kafiri ne boka annabi ya tabbatar mana arne ne kafiri ne boka qur'ani ya tabbatar mana da kafiri ne kai ku saurara ku ji a qur'ani daga daga farkon qur'ani har zuwa ƙarshen qur'ani babu mutum kwara ɗaya da aya ɗaya aka ce masa ne aka kafurta shi sau biyar sai boka shi kadai aka kafurta sau biyar a cikin aya ɗaya ala lamma wa taba'u ma tatalu shayatin ala mulki sulaiman ma tatalu ala mulki sulaiman to fara sa masa kaulasan وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت بنجي وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت كو نكي سوك وما يعلماني من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضار وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم وما ي... ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتريه ما له في الآخرة إنا لله وإنا إليه راجعون الحق ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wannan ayar ta sa wa boka ta ce boka arne ne ne sau biyar ku saurara ku ji Allah ya ce wa taba'u sun bi mata shayatinu ala mulki Suleiman abinda shaidanu ke karantawa akan mulkin annabi Suleiman cewa da sihiri da bokanci ya mulki duniya sai Allah ya ce wa ma kafara Suleiman wato asalin magana wa ma sahara Suleiman annabi Suleiman ba boka bane to tun da boka arne ne to sai aka kira shi da sunansa na yanka maimakon a bashi inkiya maimakon a bashi nickname sai aka bashi original name wa ma kafara Suleiman ai wa ma sahara Suleiman malamai suka ce a sahiru kafirun bi hadhihi al sai aka ce walakin na shayaɗi na kafaru shaidanu su ne suka zama kafirai me yasa suka zama kafirai allimunan nasa sihir suna koya wa mutane sihiri an kara wa boka kaulatan ko ba kara masa ba wa ma allimani min ahadin wa ma unzila ala al bi babila harut wa marut wa ma allimani min ahadin Allah yace ba su wayannan mala'iku guda biyu ba su kasance suna koya wa wani sihiri ba hatta ya ƙula balle ma har su ce inna ma na hannu fitnatu mu fitina ne jarabawa ne fala ta kafur kada ka kafurta domin sihiri kafurci ne nan ma an ƙara cewa boka kafiri ko ba ce masa kafiri ba sai aka sake cewa mai ويتعلمون ما يضرهم ولا yanfa'uhum Allah ya ce wa suna koyan ma yadurruhum abinda zai cutar da su shine sihiri wala yanfa'uhum ba zai amfane su ba malamai suka ce sabo sabo karan kansa yana da amfani ko da yana da cuta abinda bai da amfani cuta ce zalla a ciki kafirci ne kawai amma kai hatta giya Allah ya ce ya salu naka anil kamri wal maisir. Ya salu naka anil kamri wal maisir. Akwai wata ya fa'ida ko babu? Ul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas. Kun ga giya aka ce a cikinta akwai zunubi mai girma ko ba haka ba? Wa ma akwai dan amfani linnasi ga mutane. Giya akwai dan amfani. Caca akwai dan amfani, akwai dan abin da ka ci moriya. Zina akwai dan menene abin da shi bala'i ne a zalla ɗari bisa ɗari kafirci ne kawai malamai suka ce da aka suka ce da aka ce wa ya ta'allamu na ma ya durruhum wa la yanfa'uhum an ƙara wa boka kaula sanne ta bayan gida karamin zai je gaba ko na kalata ne wa ma hum bi dharrin bihi min hadin illa bi idhnillah ai mu wuce wannan wurin alama na ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum nan ma mu wuce wa laqad alimu lamani sharehu ma lahu fil akhirati min khala. Allah ya ce wa laqad alimu haqiqa sun sani Manistarahu duk wanda ya sayi sihiri ya biya malahu fil akirati min kalak bai da rabo a lahira duk wanda ba kafiri ba in ya mutu da zai yi shekara miliyan ko biliyan ko triliyon a wutar jahannama akwai ran da za a cire shi a kawo shi aljanna yana da kalak sai ya je aljanna daga ƙarshe wanda shi bai da rabo komi kankanta sa a lahira shine kafiri original da aka ce malahun fil akirati min kalak malamai suka ce nan ma kaula sannan aka sake ranta ba boka mu kara gaba mana ولبيس sharau bihi ya أنفسهم التكبير لو كانوا يعلمون بوكا كافرين kwastomomin ya daga mata sai 'yan boko da 'yan siyasa ka ga jif malam tana shiga tafasa tana shiga majamfari ka ga 4 or 6 ko 6 or 7 tana ratsa kalgo za ta shiga wani ƙauye ka rasa mai zai kai shi akwai wani gingime mai boka a can hatta malanta yau idan ka ji an ce maka malami mutum bai karantarwa bai wa'azi bai da'awa bai komai amma an zo lissafa malamai a najeriya sai ka ji an sa sunansa wallahi boka ne duk gingima malaman nan da ba sa wa'azi ba sa karantarwa ba sa da'awa ba sa koyar da sunna ba sa isar da sakon Allah amma da an ce manya manyan malamai ka ji su za a fara kira ka ji sunan a rediyo ka rasa me suke yi katin katin ya ne bugaken harra ne sai ka haru da su a wutar jahannama ta jalgar wa min sharrin nafasati fil uqad sai ka ce me ومن شر حاسد إذا حسد الله يتي يا من زغ الله صلى الله عليه وسلم ka nemi tsari daga sharrin mai hasada yayin da ya hasadar inna lillahi wa inna ilaihi raji kai a takbir wato hasada bala'i asalin hasada ɗabi'a ce ta Yahudawa wadda kasirun min ahalil kitabi wadda kasirun min ahalil kitabi law yardunakum min ba'di imanikum kuffara wai saboda me Allah rama hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum alhaq to put da wasu cikin suratul nisa'i ta ai baka yi ta ba an yasuduna nas ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima faminhum man amana bihi faminhum man amana bihi wa minhum man sadda to karsa da su wutar jahannama mu huta jahannama sayira duk musulmin da kaga yana hasada to ya shiga layin yahudawa malamai sun ce abubuwa guda bakwai su suke kawo hasada abubuwa guda nawa guda bakwai su suke kawo hasada na farko al'adawa gaba duk wanda kake jin haushinsa kake kinsa in alheri ya same su sai ka masa hasada na biyu malamai suka ce a ta'azzus wato jiji da kai ɗaukan kanka kai kai ne babba dan me wani zai zama sama da kai to da kaga wani ya ɗago sai ka fara masa hasada na uku malamai suka ce alkibiru girman kai duk mai girman kai sai ya zama mai hasada shaidan ma daga abin da ya sa shi hasada akwai girman kai a ciki na hudu malamai suka ce shi ne al'ujubu jiji da kai duk mutumin da ke da jiji da kai sai ya yi hasada na biyar malamai suka ce kawfa fawatil makasit wato tsoron wani abu da kake samu ya kubuce shi yasa ɗalibi ya hasada wa ɗalibinsa a wajen malaminsu ɗan shan miya da ɗan shan miya suke wa juna hasada a wajen mai gida yaran gida suke yin hasada wa juna a wajen oga a ofis na ƙasa suke ainihin wato hasada da juna wa zai fi samun shiga wajen bos saboda kaufafa watil makasin bayan wannan malamai suka ce daga cikin abin da yake kawo hasada wato akwai kubusun nafs wato mummunan zuciya wani kuma shi haka nan yake shi zuciyarsa ce baka kirin baya son ya ga wani da alkhairi baya son ya ga wani ya ci gaba da ya ga wani ya fara samun alkhairi to kuma shi bakin ciki ya taso kenan malamai suka ce masu hasada suna da aji aji har guda hudu akwai mai hasada dan form 1 akwai mai hasada dan form 2 akwai mai hasada dan form 3 akwai mai hasada dan fumfau wato shine oga kwata-kwata a cikin masu hasada ya masu hasada suke matakin hasada na farko shine wanda zai ganka da ni'ima ya ji yana so wannan ni'imar taka ta gushe shi wai ba damu wata ni'ima ta dawo wajensa ba shi dai ka rasa ya ga baka da ni'ima shine bukatarsa idan kai sabon gida ya ce ina ma ya kama da wuta idan ka ci kansila ya ce ina ma sojoji su zo a juyin mulki idan kai sabuwar mota ya ce ina ma sai ka je fly over abuja ta yi kulikulin rakiya idan kai sabuwar amarya ya ce ina ma tana da cutar kanjamau wannan oga kwata-kwata a cikin masu hasara kenan mai bi masa shi ne wanda zai ganka da ni'ima ya ji ba kai ka cancanta ba shi ya fi cancanta so yake ni'imar ta gushe daga wajen ka ta dawo wajen shi abin da yasa aka ce ya fi wancan dama dama bai so ni'imar ta salwanta gaba daya yana so wani ya samu sai dai shi shi ne wani to ya fi wancan dama dama shi dan taka zubar sai mai hasada mataki na uku shi ne wanda zai ganka da nima shi abin da bai so ka wuce shi in shi ma zai samu irin ni'imar to yana so taka ta ci gaba da zama amma idan ba zai samu ba to kai ka rasa shi ya rasa a zauna haka amma in za ka samu shi ma ya samu to yayi da taka tana nan tashi tana nan <laughs> sai mai hasada na karshe shi ne wanda zai ganka da ni'ima ya ji ina shi ma a ce ya samu amma bai so taka ta bushe ita ma wannan hasada ce oh, sai dai ita wannan hasadar malamai sun yi magana biyu a kanta wasu suka ce ta halatta kai tsaye wasu suka ce a ita ma hassada ce maka ruhiya a wuri biyu kawai ta halatta kaga wani Allah ya bashi kuɗi yana taimakon addini ka ji ina kai ma ka samu kuɗi ka taimaki addini ko wani Allah ya bashi ilimi yana sarrafa ilimi a harshensa yadda ya ga dama yana taimakon addini yana isar da sako ka ji ina kai ma ka samu ilimi irin nasa ka zo ka isar da sako to anan ta halatta amma in ba anan ba haka nan kawai kai ma kana so dan kaga ya samu kai ma ka zama ƙwarya ƙwaryan mai hasada Allah ya ce wala ta tamanna ma faddala Allah wala ta tamanna ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd sai aka ce me lirrijali nasibun mimma kitasabu walin nisa'i nasibun mimma kitasabu wannan ya nuna hana addu'a was'alullaha min fadli inna Allah kana bi إن الله كان بكل شيء عليما يا ya لرما الله يتي ولا تتمنوا kada ku rinka yin burin ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd abinda Allah ya fifita sashin ku akan sashi Allah ya ba wani wata ni'ima kai ma gaji ya kamata ka samu ka rinka buri ina ma a ce kai ne Allah ya ce to kada ku yi haka amma ƙarshen ayar Allah ya ce ba an hana ka addu'a bane was'alullaha min fadli kofar Allah tana da yalwa ka roki Allah daga falalarsa duk wata falala da ka gani ka roki Allah madaukakin sarki inna Allah kana bi kulli shay'in alima Allah ya kasance masani ga komai wato abin da yasa ka dan yi kama da mai hasada baka tashi yin addu'a ba sai da kaga wani ya samu samun da yayi shine ya zama stimulus da ya stimulating ɗinka har kai ma kace kana so ka samu amma idan a wajen dukiya ne don taimakon addini ko a wajen ilimi don karantar da addini to wannan ya halatta kai tsaye wasu malamai sun halatta gaba daya imam al na cikin wanda suka halatta gaba daya idan ka karanta wato littafin sa al-jami'u li ahkamil qur'an in ka karanta wani littafi da ake cewa al shi ma malamin ya halatta ta kai tsaye amma wasu malamai sun karanta in ba a wayannan wurare guda biyu ba ku saurara ku ji mai hasada yayi kama da shedan ta ina mai hasada yayi kama da shedan dazu muka ce shedan duk irin abin da kai masa ba za ku daidaita ba sai ya ganka auta to haka mai hasada yake kun ga can sai aka ce bai na ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyun hamim wanda ke gaba da kai idan ka taimaka mashi ka tallafa mashi ka kyautata mashi zai iya barin gabar amma ba a ce bai na kawo bai na hu, hasadun ba shi mai hasada duk abin da ka masa ba zai sa ya bar hasada ba bai aje makamin shi kamar shedan yake idan ka taimaka masa to shi abin da yake so ya zama ma baka iya ci da kanka to yanzu bakin ciki wutar ka kara mata fetur ne yanzu ka zama ma bayan ka ci da kanka har kana iya taimakawa wani to gaban za ta karu shi yasa muawiya ya ce kowa a duniya zai iya zaunawa lahiya da shi kuma zai iya shawo kansa ya ce amma ban da mai hasada ya ce domin mai hasada ba abin da zai sa ya huce sai in ni'imar da nake da ita ta gushe matukar tana nan ba ran da zai aje makamansa shi yasa Umar ibn abdulaziz Aziz yake cewa ma ra'aitu zaliman asbaha bi mazlumin min al-hasidi ban taba ganin azzalumi wanda ya kama da shi ake zalunta ba kamar mai hasada mai hasada shine azzalumi amma shi ke cutuwa da ya ganka kasa sabuwar riga ya ji kamar zai cije ka yanzu fa a masallaci in ka wanke rigar ka kasa bula tsohuwar rigar ce fa ka wanke ba sabuwa ka dinka ba amma wani kamar zai cije ka wai dan me wai ya yake so ya ganka wai ya su fi so ya ganka cikin matsala ya ganka asha asa a gabara gashin kanka ya ci cure ya yi kura kafar wandon ka ɗaya tafi ɗaya tsayi hannun rigar ka ɗaya dalil ɗaya babu lin ka koɗe ka mokaɗe ka tamuke ka kanjame ka gigice to waya lokacin ne zai ji sanyi a ransa zai ji farin ciki a ransa shi yasa malamai suka ce duk mai hasada hasada ce ajalinsa bakar ibnu abdullah ya kawo kisar wani sarki sarkin akwai wani mutum da yake halartar fadarsa kullum mutumin ya zo fada sai idan sarki ya fito fada sai ya miƙe ya ce wa sarki wanda ya kyautata maka ka kyautata masa amma mugu kar kai wahalar mai da martani a kansa ba shi muguntarsa kawai za ta kashe shi ka huta kullum abin da yake faɗa kenan saboda wannan sai sarki ya zama yana son shi ashe akwai wani ba fadi a fadar shi kuma wannan sai ya fara yi wa wannan hasada sai ya tunanin wani sharri zai masa ya raba shi da sarkin sai da aka yi zaman majalisa aka tashi sai ya zo ya samu sarki ya ce ran kai daɗe dole mu gaya maka gaskiya mun ga abin da zai cutar da kai me ya faru ya ce na ga wane kana jawo shi kusa da ka san maganar da yake yaɗawa a kanka da ba ka jawo shi kusa ba ya ce wace magana yake yaɗawa a kaina ya ce ai yana yaɗa cewa bakinka yana wari shi yasa bai san matsuwa kusa da kai sarki ya yi shiru ya ce na san hasa da ku irin ta fadawa ya ce ranka daidai ba cewa ne ka yadda baka bincika ya ce Allah kai mu gobe zan bincika washe gari da sassafe ba sai ya je gidan wannan mutumin ya ce ya ce na zo ne mun san juna tsawon lokaci baka taba ziyarta gidana ba da Allah ka zo ka ziyarce ni sai ya ce mu tafi suna isa ashe ya sa an shirya girki abinci mai kyau an sa tafarnuwa abincin da suka zo bayan an ci abinci sai ba fada ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya me ya ce ai na manta da ya kamata na bari sai mun taso fada kamin ka ci wannan abinci ya ce saboda me ya ce saboda akwai tafarnuwa a abincin sarki kuma ba abin da ya tsana a duniya kamar warin tafarnuwa da ya ji warin tafarnuwa zai kama amai ya ce ina jin tsoron karka je ka sa shi amai a fada ya ce ba matsala in na je zan lura zan rinka ja da baya baya shikenan sai aka zo fada sarki yana lura sai ga mutumin nan ya dan ƙara matsawa baya da aka zo za a tashi a fada sai sarki ya kira shi ya zo su yi magana sai ya matsa kusa saboda baya so sarki a mai sai ya daga haɓa riga sai yana rufe bakin shi a wajen sarki ne yake rufewa hanci yake rufewa kada ji warin bakin sarki nan take sarki sai ya tafasa daga sama har ƙasa ya sallame shi ya tafi yana kamin ya sallame shi ya ce jira akwai sako da zai bashi sai ya shiga cikin gida sai ya ɗauko takarda da biro sai ya rubuta a fada ashe abin da ya rubuta a cikin wannan takarda saƙo ne zuwa ga wani hakiminsa ya ce idan wanda ya kawo maka wannan takarda ya zo ina baka umarni ka kama shi ka yanka shi bayan ka yanka shi ka feɗe shi yadda ake feɗe rago bayan ka feɗe shi kuma ka cika fatar da kaikai ka aiko mun da kan da fatar shi kenan ya naɗa takarda ya bashi ya ce sarki hakimi na kaza za ka kaiwa ya ce to ranka ya daɗe to ashe fadawa sun san sarki yana da al'ada idan har zai maka alkhairi in dai kaga ya dauko takarda da biro ya yi rubutu da kansa to kyauta za a maka wannan ba fare da ya ga sarki ya yi rubutu da kansa an sa ambulon an manne an buga sil na sarki sai ce inna lillahi hasada ta bata ci ba wanda ne masa hasada kuma domin a raba shi da fada na dauka za a kore shi kuma kudi zai je a bashi kawai sai bi wannan mutum sai sake tare shi ya ce na ga sarki ya baka takarda ina zaka je ce wajen hakimi na gari kaza zan je yace ka taba zuwa garin ne ya ce ban taba zuwa ba ya ce to ya zaka ka gane hanyar ya ce ito da tambaya ba fa da a yi haka mu barka ka je ka bi hanya irin wannan da ba a da tabbas akan ta me ya amfanin amina karta mu kawo na je na kai ko ma menene ai zan dawo maka da bayani yace a ya matsa masa da mayagi har ya amince ya mika masa wasiƙa yana zuwa shi tunanin shi in an bayar sai ya kasa kashi goma sai ya danna kashi tara sai ya kawo kashi daya ka ji dan baba kere an shi. yana zuwa yana mika wasiƙa sarki yana karɓan wasiƙa hakimi yana karantawa ya ku kama shi ya a ɗauko wuka ya ce mai zai faru ya ce bari mu karanta maka wasikar abin da ke ciki a taka hamilu kitabi haza fasbahu idan wanda ya kawo maka wannan wasiƙa ya zo ka yanka shi wasu luku ka fede shi ka cika fatar da kaikai ka aiko min da fatar da kan ba fada ya ce wallahi tallahi billahi lazi la ilaha huwa asalin takardar nan ba ta bace hakimi ya ce ba a rubuta suna a ciki ba za a taka hamilu kitabi hazawa ya kawo ce kai dogara ku sawa matsayaci wuka aka kama fade aka yanka aka fede aka ɗauki fatar aka cika ta da ƙaiƙai aka aiko da kanwa sarki sarki sai ya kamba fadansa da fatar cike da ƙaiƙai a daren sarki bai bacci ba washe gari yana fitowa fara sai ga mutumin nan ya dawo ya miƙe ya ce ranka ya dade mai kyautatawa saka masa da kyautatawa mugu kar kai wahalar mai da martani ba shi muguntarsa za ta yi ajalinsa sarki ya ce kai zo mu shiga daga ciki ya ce ina wasiƙar da na baka ya ce wane ya karɓa ya tafi ya kai ya ce me yasa ka bashi ya ce shi ya matsa mun ya karɓa wai dan ban san hanya ba sarki ya shiru ya ce dakata labari ya same ni cewa kana yawo gari kana cewa baki na na wari me gaskiyar wannan magana yace wallahi ban taba jin wannan magana ba sai yanzu a bakinka yace to me yasa da na kira ka ina magana da kai ne kana rufe hancinka yace na ci abinci ne da tafarnuwa a ciki kuma ba fadan kawa ne ya ce min in ka ji warin tafarnuwa kakan yi amai shi yasa na rufe bakina domin kar kai amai a cikin taro amma kai ran kai dade wa ya gaya maka na faɗi wannan magana yace ba fada na wani shi ya zo min da labarin yace to ran kai dade ni kuma shi ya gayyace ni gidansa shi ya bani abinci mai tafarno kuma ya ban wannan labari sarki ya ce magana ka ta zama gaskiya mu koma fada aka koma fada ya ce miƙe ƙara yin jawabin da ka saba yi ya ce ranka ya dade mai kyautatawa kyautata masa mugu kar kai wahalan maganinsa shi muguntarsa za ta yi maganinsa ta aika da shi barzau Allahu Akbar ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا التكبير وإذا لاتيناهم من لدنا أجرا عظيما التكبير ولهديناهم صراطا مستقيما التكبير ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته